اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده حديث أبو هريرة اللهم اغفر لحينا wa mayyitina wannan in ka zo za ka yi wa gawa sallah kenan liman kake koma mu ya Allah ka gafarta wa rayayyunmu da matattunmu kaga ashe hatta waɗanda suke yin sallan su ma ana musu addu'a rayayyunmu da matattunmu dukka fi mana wa shahidina wa ga'ibina da waɗanda suke nan da wanda ma ba sa nan kenan wai ka duba yan uwantaka ta musulunci wai idan ka sallaga wannan har dan uwanka da bai zo ba ma shi ma a sa shi a cikin addu'a eh raba a bashi wa saghirina wa kabirina yaranmu ya Allah ya fi musu wa kabirina da manyanmu ma ya fi musu wa zakarina wa unsana da